Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraronmu, Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41 masu sauraronmu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma suna iya sauraron mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. a yau litinin shirin yau da gobe zai yada zango a najeriya tare da wakiliyarmu rukayya basha to sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. To haka yake masu sauraron mu barkan kudawar haka barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon zango ko na ce ci gaban shirin yau da gobe. inda a makon da ya gabata muka tattauna kan abin da ya shafi wato haƙuri a tsakanin ma'aurata inda bakin namu kowa da ra'ayin shi akwai wanda suke cewa mata sun fi haƙuri a inda wasu kuma ke ganin cewa maza sun fi mata haƙuri a rayuwar aure masu sauraron mu a daidai wannan lokaci ko na ce uwar gida da take sauraron mu a daidai wannan lokacin tsakanin ke da mijinki wa ya fi haƙuri ke kika fi haƙuri ko shi ya fi haƙuri masu sauraron mu sai ku biyo mu domin jin yadda wato tattaunawar namu zai kasance tare da ni Rukayya Basha. Kana kada dai ku sha'afa za mu kawo muku hira da mawaƙi sannan kuma za mu garzaya fagen kwalam da makulashe mu ji mai bakuwar mu ta gabatar mana a cikin zauren namu. Soyayya ba ku wai da soyayya soyayya ko tana kana yin ta kai ali sai ka za ku mai son ka razina tuwai tana jiran ka kai dudu sai ka za ku mai son ka maryama wai tana jiran ka kai rahu sai ka za ku mai son ka lamishi wai tana jiran ka kai hajara sai madalla a masauraron mu kamar dai yadda kuka sani a makon da ya gabata bakin namu sun hada da ajiya binta aji mu'az da kuma aji na'im inda kowa da ya faɗi ra'ayin shi a yau dai za mu ɗora akan wato tattaunawar da muka yi a makon da ya gabata. To aji na'im ka ce maza sun fi mata haƙuri. Ina mazan da suke barin matansu wata biyu uku hudu shida har shekara ɗaya ba tare da sun waiwaye su ba. Akwai mazan da zaka ga cewa sun tafi daga barin je ba mamaki yana aiki wani gari iyalan shi suna wani gari baya ba su abinci baya kula da hakkin da ke kan shi baya yin abubuwan da ya dace kuma a hakan kake ganin cewa maza sun fi mata haƙuri? Wa'annan tambayoyin da ya kai min tabbas suna faruwa amma wani lokaci ba za a ce za a dubi laifin da namiji ɗaya biyu ya ba a ce za a yi gaba ɗaya maza kudin goro wannan ba zai wannan ba ba zai yi ba abubuwan da ke faruwa shine tabbas ana samun irin wa'annan matsotsololin amma ba kuma shi zai sa ba gaba ɗaya a kwandemin ɗin maza to wannan shine yawanci matsalolin da ake samu amma gaskiya wannan matsalolin an fi samu ne akan tsirarin maza kaman yadda na fara yin magana a farko tabbas namiji shi shugaba ne kuma kamar yadda baba ya magana akan tarbiyya tabbas an gina zamantakewa na aure da kuma haƙuri na aure dukansu an gina su ne akan tarbiyyar musulunci shi yasa kuma da aka zo akan wannan tarbiyyan sai aka ɗauka namiji aka ɗora shi shine zai yi jagoranta a kai to in kika duba kuma lamarin da kuma suke tafiya tun daga wannan wajen neman auren ya kamata a ce an fa tafiya da tarbiyyan da kuma haƙuran to tun a wannan lokacin idan mutum a misali mace tana da haƙuri tun anan a misali zai gane wata macen ma in mijin tana da hakuri tun anan wajen za ta gane saboda tun anan wajen especially mata na sha samun complain haka suna ganewa wannan na son su daga nan za a fara shigo mai da wannan abun a shigo mai da wannan a shigo mai da wannan tun kafa amma haka zai ya hakuri ya danne har zuwa a aure a gama amma ni magana da nake gani na maganan guduwa in zaki duba kaman in zaki duba analysis da, da, da, da ake ko kuma zaki je ki ɗauki kila irin data saka da suke faruwa akan mazajen kila da suke guduwa in kika je kika duba za ki samu akwai wasu matsaloli ne da suka faru kila a misali ya tunani ba zai iya ba sai ce bari ya kara bujin shi iska To kai da kai wannan batu aji na in baka ganin namiji yana da hakki akan matan shi cewa ya ciyar da ita ya shayar da ita ba wani matsala da zai sa namiji ya bar matan shi har na tsawon watanni ya tafi wai kawai don ta bata mishi rai. Ai koda ta bata mishi rai koda ba ta haƙuri da shi dai an ce ya ciyar da ita ya kula da ita. Baka ganin haka? Eh, ba dan ta bata mai rai bane ban so ne in ban maudu'in da muke kai. Hmm. Akwai abubuwa yawanci da suke faruwa especially kuma yawanci zaki samu gidajen especially mata sorry to say mm. sun dan fi wannan matsalan idan yarinyarsa ta kawo masa ga abin da take so to yawanci zaki samu wani lokaci uwa za ta shige gaba akan ga abin da ta take so mm. idan aka zo neman aure za a bi ya mutum yake ya dangin shi suke sannan na biyu za a duba menene sana'an shi shi yasa a hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya zo kuka yadda da addinin shi da halayen shi ku aura mai duk wa'annan abubuwan ba a dubawa to in mutum ya zo ne ya zo zai aure bai da abin da zai ciyar da matan sai a je a aura mai mata to ni ina tunani idan na gama ya gudu ba zan ga wani laifin shi ba laifin yana nan farko tun wa'inda suka bashi shi yasa har yanzu ina kan bakana babu yadda za a ce maza da mata to ba ka ganin kamar yadda hajjiya ta faɗi dai kamar dai duka kowane bangare dai ana samun haƙuri dan gaba ɗaya kamar dai mazan dai sun fi matan haƙuri shi da alhaji ma'azu yake cewa shi matan suna da mazan na da haƙuri amma mata sun fi haƙuri ita ma hajjiya haka ta faɗi kamar kana da abin faɗi ko alhaji ma'azu assalamu alaikum kamar yadda ya faɗa ko kuma kamar yadda kika ce namiji yakan gude ban matarsa mm. namiji yakan gude ban matarsa da hali biyu ko uku na farko wata mata ke kuntata ma ɗaya namiji inda zai sa kanshi sai duba arzikin zara'a da 'ya'ya da sauransu fitina yau daban ta gobe daban ta jibi daban ta gata daban sai ka inda zaka ka sa rayuwarka to sai mutum ya ce to bare ba su iska ba za ta ga amfaninsa ba sai ya gudu ya bi gidan <laughs> ya tafi wani wuri ya samu wata biyu uku hudu biyar sannan ta ga amfaninsa na farko kenan na biyu kuma mutum yakan gudu ya ban matar shi saboda halin rayuwa na yau kana son iyaye matarka da 'ya'yanka da komi amma baka da yadda za ka yi dole ka ɗaga ka tafi nema in Allah ya karata an dace to in ba a dace ba haka can za a je a gaci da wahala a dawo bayani na biyu kenan bayani na uku ita mace na yi imani har ga Allah wani zai iya kasancewa ya gudu ba saboda koyo ba saboda halin kasuwa me halin kasuwa kamar ni dan kasuwa min ne mai sai da goro sai a wayi gari ba shi ya hauni ba zan yi sallama da ku ba kin gane ba zan yi sallama da ku ba kawai sai in daga in tafi in tafi nema ba zan yi tunanin iyali na bari samu saboda ina tunanin me na bari a baya na tashin hankali na halin kasuwa na yau to kin ji abin da yasa abin da ke sa wani ya gudu kenan bakin cikin iyali baka da abin da ba za ka basu yanayin kasuwa ta sa ka gaba to duk irin wannan guda ukun sukan iya faruwa To amma kana ganin guduwa shine mafita ba wani mafita kwata-kwata sai dai namiji ya gudu ya bar iyalin shi baka tunanin idan ka gudun ma abin sai ya fi yin kamadi. Na gwada maki Allah da manzansa mm. da halin da nake ciki mm. amma ke baki bu ba. Amma kowane lokaci na tsare maki hakkin kamar yadda Allah ya ci amma baki banni na huta ba. Fitina yau daban ta gobe daban ta jibi daban ni ina iya bakin kokari na amma baki gani. sai dai kullum kina cikin kuntuta man da bakanta man na rasa abin da ke man daɗi sai in kauce in baki wuri kiga ina da amfani ko ban da amfani na farko kenan na biyu kamar kuma da na gaya maki yanayin al'amuran yau da kullum zai iya sa ni gaba ya kasance ni in miki kiraina ne miki kiraina ne miki kiraina dole yanayin abubuwa kuma na kasuwa da sauransu shi ma ya kasuwa kasance canjin kasuwa kamar yadda nake nuna maka na baki na farkon na farkon nan to haka wannan abu yake kayan mace da kauransu da sauransu amma baka huta ba wallahi tallahi zan iya gudu in baki in kyale ki in ina da amfani zaki gani in ban da amfani zaki gani to irin wannan duk kan faru saboda haka maganar mutum ya gudu ya ban mace ai takan kama wani bi halinta ne wani bi halin al'amuran rayuwa ne na yau da kullum bayan da za ka yi To a hajiya a matsayin ki na mace a cikin wannan zaure a me wani irin shawara zaki ba wa 'ya'ya mata har da su ma mazan kan batun a yi haƙuri a cikin zamantakewar rayuwar aure. To ni dai anan shawara na shine duka dai mu haɗu mu gyara. su maza da suke tafiya suke ban mana nauyi a kai daga nan tarbiyya eh, tabarbarewan tarbiyya ta zo in babu uba gaskiya wasu 'ya'yan sai a hankali ita kanta uwa ba za ta iya kwantarol ɗin kanta ba balanta na na 'ya'yanta sannan shawara na biyu shi ne mu dage mu nemi sana'an yi sana'o'in hannu dunkuna gashi nan ana yi sakoki dan girke-girken nan ba sai mace na da jari ba in dai har mace za ta dage za ta yi to in Allah yadda za a zauna cikin rufin asiri su kuma za mai maza a duba Allah a taimaka mana dan Allah dan annabi da girman Allah muke roƙonku a taimaka mana da mu da ƴaƴayen mu a daina gudu ana barin mu <laughs> a yi haƙuri a daina gudu ana barin mu rayuwa yanzu ta riga ta zama la haula wala quwwata dukkan mu sai mun yi haƙuri abinda aka samo mu mata mu karba mu yi haƙuri to dadin sana'a kenan in kina sana'a a'a ko babu Allah zai rufa miki asiri zaki in har fa akwai waccan magana ta baya tarbiyya dai in babu tarbiyya mace fa ba za ta iya ci da kai da ƴaƴanka ba za ta ce ai ba dan haka ka auro ni ba ni a mu ban ga ana yi ba saboda haka duk tsanani duk wahala dole ubana shi yake nemowa to kai ma dole ka fita ka je ka nemo akwai matar da za ta nema kuɗin ma mijin ya bata ta nema za ta nema amma fa ba shi da kwano a gida. saboda bai kawo ba to wannan dai dai sai mun haɗu min gyara gaskiya ana samun kalubale iri-iri akan waɗannan abubuwa Allah dai ya sa mu dace. To haka yake masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka dake a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga fagen wake-wake amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora. Ya labari karkata kanka. faɗi kar kai rainin duk abin da ilahu yayi tsari wasu na taba kuskure har sai su barkan tsari a rashin tauhidi kun ga abun ba tsari ka sani kai ba jallata ala yana nan kai ko

ta haka yake masu sauraronmu a in muka dawo gefen wake-wake kuma a yau a cikin zauren namu muna tare ne da wani matashin mawaki wanda zai bayyana mana irin gwagwarmaya da kuma hanyoyin da ya bi domin ya ga cewa ya samu nasara a cikin wannan wato fage na wake-wake. Amma kafin nan bari mu ji ya sunan bakon namu na yau. To, kamar din da sani suna Nazir H. mai atamfa. To a matsayinka na matashin mawaki shi mai jawo ra'ayinka ka ga ya kamata a ce ka tsunduma tsim cikin harkar wake-wake? Eh kin san ni gaskiya ma na farko tun ban taɓa tunanin cewa zan kasance waka ta zama sana'ata ba. Hasali akwai abubuwan da na yi sana'in da na da yawa a baya. To amma tun ina yaro ina irin wake-waken yarinta mamata tana faɗa min takan yi min wasu mata tsokana ta haka. kenan kin ga baiwan abun ni da shi aka haife ni A haka ana gaba gaba gaba gaba ya zo har na fara kasida kasida na fara gaskiya na fara yaban manzana to daga nan kuma sai abun ya ta gaba gaba gaba har zuwa yanzu gaskiya to wani irin mataki ka bi domin ka ga cewa ka cimma burin naka eh gaskiya hakuri da gaskiya da kuma jajircewa da bin na gaba mm. irin wa'annan abubuwan gaskiya kusan su ne suka kawo ni yadda nake ban damu da komai zan samu a ni dai kawai ya za na a cibin kuma mutum idan aka ce babba ne shi ya fi ni na zan same shi a guri to zan cigaba da girma shi fata ni ma na kawo ne kuma wataƙila ma na wuce yadda yake. haka ne to wani hanya ka bi domin kaga ka fara waƙe waƙe eh na farko da na fara waƙa ina samun matsala gurin kiɗa irin wayanda ake wa kiɗa hai na zo na fara koyon kiɗa da kaina na zo na fara buga kiɗa to na fara na koyi kiɗa saboda waƙoƙi ne saboda na tashi zan yi kawai na samu na buga kaya ne da kaina to haka kuma Allah ya taimake ni na samu wannan daman wasu ma na yi musu waƙoƙin da kiɗan da an sassan su kuma ni ma kiɗa waƙoƙin da aka sanna a gari ni ne da sauransu. To ko da yake ka bayyana cewa an haife ka ne da wannan baiwa na waka mm. amma baya ga nan wani irin kalubale ka fuskanta a gida sakamakon wannan harka na waka da ka ce za ka fara a lokacin. Eto eh gaskiya da farko ban samu matsala ba har yanzu ma. kafin nan kafin Allah ya mu rasuwa shi ma ya goyi bayana haka mahaifiyata da yayu na duka sun ce min in je in ci gaba da yi tunda sana'a ce ai ba a san yadda abincin mutum yake ba ni dai kawai kula da ibada to kana da uban gida ne eh gaskiya akwai baran ce babu ba uban gida na bare Umar M Sharif ne duk duniya ma sun san wannan hmm. gaskiya to wani waka ka fara rirawa wacce na fara rirawa ko kuma wacce aka sani da ita a gari wanda aka san ka da shi wanda yanzu da karira za san eh fa mi a tamfa a cikin zauren namu eh sun kai hudu ma amma wani baran yi daya akwai ta yake cewa in ga gidana na baby kuɗi na baby mai kike so faɗa min na baki kyauta ta soyayya wannan waƙar gaskiya ita ce wacce aka san da ita kafin waƙoƙi na kuma wanda sun su biyo baya. Suka biyo baya. Eh. To wani irin waƙoƙi kake iya na soyayya ne ko kuma akwai wasu waƙoƙi da kake yi? A'a ina waƙoƙin aure siyasa duk dai waƙar da ce ake ta neman abinci ne ina yin ta amma bana waƙan zagi ko sun mutunci gaskiya. To tun da baka fuskanci kalubale ba lokacin da zaka shiga wannan sana'a ta waƙe waƙe ko in ce sana'a ta waƙa wani kalubale ka fuskanta bayan ka shiga cikin wannan masana'anta. eto eh kin san ba ma ni ba in dai haddi aka ce mutum wai nema yake yi kowane bangare yake a ciki to da gaskiya sifa ya yi haƙuri dan dole zai fuskanci kalubale daban-daban a ce ka neman ɗaukaka balle ma a ce abu na mutane ai sai dai ka yi haƙuri kawai ba za ka taɓa zaman wayan da kake so ka zama a ce baka gama da hasada da a shi da abubuwa da yawa sai ka gan shi dai ka yi haƙuri kuma haka da ka ɗaukaka kuma za su ci gaba da ƙaruwa ba su taɓa ƙarewa ba saboda dole ne sai an yi ma abu ne na mutane ba wai da ka je daji ka kulle kanka ba mutane ne yoni malamai ma nan ake musu hasara malamai ma balle ma kai da kake abubuwan ka cikin mutane duk duniya a ce kai ne can an tare ma can wannan ya zo wancan ai dole dai kai hakuri wani ba ya so ga kaji wanda suke kan kadamin ba su su ga wani ya fi su kin ga abun duk da irin wannan abubuwan na ba duk wannan kalbal mun fuskance shi amma mu da yake zuciyar mu a wanke yake mun riga da mun rike Allah muna mun yi to nasara mutane ta zuwa haka eh, ina business hankali ina business din atamfofi shaddoji da sauransu aka ana sai da su ce dai dan kasuwa ne babba a sosai ma ai <laughs> to ai ba za a tsaya gude ba kin sai A rashin sha'anin rayuwa abubuwa sukan juya kuma cin kamar waka lokaci ne fim lokaci ne in baka tsaya kai da amfani da daman da Allah ya baka ba daga baya sai ka zo kana da ne gaskiya to shi ka shiga daga ciki eh wannan shi ma lokaci ne <laughs> wallahi lokaci ne a ƙarshe me zaka ce eh to gaskiya a ƙarshe ina fatan alkhairi ga mutane masoyana gaba ɗaya waɗanda suke bibiya na suke saurara waƙoƙi na ina ƙaunar su kuma insha Allahu ina nan da kawo musu abubuwa bidiyoyi da albums na waƙoƙi da nake shirin yi musu kuma insha Allahu kamar da suka amshi wannan salon da na kawo musu kin san salon da nake na kawo musu creating nayi kuma suka amsa zan ci gaba da basu su nishaɗi ta wannan salon insha Allahu to da wani waka zaka rufe mana a ƙarshe ita bai rufe da 'yar shila wata waka ta ah. 'yar shila <laughs> wacce ake cewa amsa na gidan shila duba hakan na yi ham in za a banke a duniya ta hana yi dace da 'yar shila amsa a duniya ta hana yi dace da 'yar shila hakan na yi hamdala duba na ki 'yar shila So haka yake masu sauraro muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare da mu wato Maryam Bako a wacce aka fi sani da Mary Mills inda za ta yi mana bayani kan abin da za ta girka mana ni ta yi bayanin abin da za girka ma har na manta sunan to amma aka ce waka bakin mai ita ta fi daɗi to bismillah Maryam. Salamu alaikum. Da ah, yau dai za mu yi potato wraps ne. Mai sauki sannan kuma da low budget ne shi ma. Ma'ana ba za a kashe kuɗi sosai ba kenan. Eh haka. Abin da muke bukata da wannan muna bukatan kwai, muna bukatan fulawa, muna bukatan dankalin turawa, muna bukatan kayan miya. sai kuma nama amma wannan optional ne mm. shi kenan abin da muke bukata sai dan siga mm. muke bukata to bayan uwar gida ta tanaji waɗannan abubuwan me za ta yi ok da farko za ki samu da kwanki eh, za ki samu fulawanki kamar kofi biyu ko kofi ɗaya ma dandin da yadda kike da son yawansa mm. so kamar kofi biyu in kika samu za ki saka kwai guda ɗaya sai ki sa kwai guda ɗaya sai ki sa ɗan siga ki sa ɗan gishiri in kin sa ɗan gishiri shikenan sai ki kwaba ba za ki sa komai ba sai wa'annan in kina so sai ki dan sa flavor vanilla flavor din ki dan kaɗan in kika kwaba shi ki kwaba shi ruwa ruwa kamar zaki yi wainar fulawa in kika kwaba shi sai ki zo ki fara soya su kina eh, sa shi kwabin kenan eh kwabin in kika kwaba shi kamar wani fula dai wanda ake yi na yara ko crepes wanda turawa eh. suke yin shi so zaki dan sa madara sorry a wajen kwabin eh sai ki saka in kika zo sai ki soya shi kina tarawa kina tarawa mm. shi kuma dankalin zaki dafa shi in kika dafa shi sai ki zo ki daddaka ake cewa ko mashin za a mashin din shi eh, sai ki zo ki mashin ɗinsa sai ki samu albasa ki ki dan soya ta ki dan tanana ta albasa in kika dan tanana ta ki sa mata dan su spices din ta to anan ne idan kina son dan naman kin yanyanka dan naman ki kanana kanana kin saka ko kuma dan mince meat in ma ba kya so ko kuma ba kya bukata ba sai kin saka ba sai wannan dankalin da kika danna daddaka shi din nan mm. sai ki zo ki zuba a kai kika sa ki seasoning ɗinsa ki spicing ɗinsa ki dan jujjuya shi da dankalin nan to in kin gama sai ki zo kina sakawa a tsakiyar shi wannan kaman wai na fulani da kika yi mm. crepes in kika saka sai ki zo kina dan nada shi kaman zaki spring rolls mm. amma zaki yi shi da dan fadi da girma ne mm. wanda zai miki kaman square haka in kika tattara su sai ki zo a oven tray ɗinki sai ki dan shafa dan mai kaɗan ko dan bota ki saka shi a oven sai ki yi miki kaman wannan 10 minutes a oven ɗinki ki ɗan gasa shi a medium heat in ma ba ki da oven za ki iya dan shafa button ki a cikin frying pan eh sai ki na ɗan gasawa ga dan sama da ƙasa sama da ƙasa to kin ga dai shi ba shi da wahala ga shi da sauki za ki amfani da shi karyawa ko sawa yara makaranta su je da shi makaranta uwar gida a gida kin ji haɗin da bakuwar mu a yau ta yi mana fatoto raps inda wannan haɗi dai na san ko ɓatawa mai gida rai aka yi a gida dai aka mishi wannan haɗin a matsayin abin da zai ci na karin kumallo to an riga an wuce wajen haka yake masu sauraron mu da fatan za ku gwada wannan wato nau'in abinci da muke ka muku a ko da yaushe saboda ki burge mai gida ko kuma ki burge mutanen gida a gida ba lallai ma sai mai gida za a yi mai wannan ba akwai yan uwa da abokan arziki da za su kawo ziyara inda da kina bukatan me zaki karamin abu da zaki kawai saboda ki burge su to ga satan an sanan bakwar mu a yau ta bamu da fatan za ku tara da mu a wato shirin mu na gaba dan jin me kuma bakwar mu za ta sake kawo mana na nau'in kwalama iri-iri da muke gabatarwa. da ke mun dace, ta hada

haka ke masu sauraron mu masu iya magana suka ce laifin daɗi karewa duka duka dai ana muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammal yau gare ku sai ni rukayya bashi da na gabatar da shirin nake cewa fi salam. Soyayya kai dudu sai ka zamu mai sanga maryama wai tana jiran ka kai rahu sai ka zamu mai sanga lamishi wai tana jiran ka eh hajara sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin rikayya basha da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.